Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma sittin. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama muka tsaye a tashar VOA Africa biyar, sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomar da dalol har ma da niyya. Ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a yaushe akan VOA Hausa.com. Masu mu Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya. To jama'a barkanku da hantsi Ali Mustapha na Sokoto ne daga Washington. rudami ya kama mutanen kasar gambia bayan da shugaban ta su ya jami wanda a can baya ansa cewa ya da an kada shi zaɓe yanzu ya dawo ya canja ra'ayin shi bai yarda da sakamakon zaɓen da aka bada ba jiya ne shugaba jami wanda ya share shekaru 22 yana mulkin gambia din ya fito yau mutanen kasar jawabi yana cewa shi yanzu wani sabon zaɓe yake so a sake shiryawa kalamin nashi ya jefa ƙasa cikin rudami da rashin sanin makomata kuma wannan ba karamin ci baya ba ne daga mutumin da a makon jiya da kansa ya kira mutumin da ya kada shi wato adama baro ya taya shi murna kana ya mushi alkawarin cewa zai sauka ya hannun ta mushi rigaman mulkin gambe din sannan kuma a lokacin da ya buga baro a ita waccan waya din jami da kansa ya yaba yadda aka gudanar da zaben wanda ya ce an yi shi a bayyana jama'a ba wani boye-boye kuma a cikin adalci sakamakon zaben da aka bada a wancan juma'a da ta wuce dai ya nuna cewa adama baro ne ya nasara bayan da ya kwashe kashi 45 cikin 100 na dukkan kulun da aka jefa a lokacin zaben shi yahaya jami'in ya samu kashi 30 cikin 100 yayin da wani dan takara na uku kuma mai suna mama kande ya sami kashi 17 cikin 100 na kulun da aka jefa tunai dai ma'aikatar harkokin wajen amurka ta fito da sanarwar da ke la'antar wannan ja da bayan da yahaya jami'i tana kira da cewa ya bari a canja ragamar gwamnati daga hannun shi zuwa hannun wanda ya yi nasara a wannan zaɓe ɗin yahaya jami'i ɗan shekaru 51 da haihuwa ya kama ragamar mulkin gambia ne bayan juyin mulkin da ya yi a shekarar 1994 to a gane ma iskar canji ta buga inda madugun 'yan adawa nana akufa ado ya kada shugaban da ke kan garaga john dramani muhammad a nasu zaben da aka kammala a can tun jiya ma shi muhammad din ya ba da kai bori ya hau domin har ya kira a akufa ado din ya taya shi murna Muhammad bai ma tsaya hukumar zaɓe ta kammala ba da sakamako bai kira abokin takarar nashi domin ya gaya masa cewa shi ya saki. shi ado wanda wannan ne karo na uku da yake takarar shugaban kasa ya yi nasara ne a wannan lokaci bayan da ya sami kashi 53.8 cikin 100 na ƙuri'un da aka jefa a lokacin zaben yayin da shi kuma john dramani muhammad ya karkare da kashi 44 da kashi 4.4 cikin 100 na ƙuri'un da aka jefa to gani da ake ta kira ita hukumar zaben cewa ta yi sauri ta bada sakamakon saboda mutane sun fara zaman ɗarɗar shine shugaban muhammad ya fito kafofin watsa labarai musu jawabi na kwantar musu da hankali har yake cewa a shirye yake na'am da kowane irin sakamako ya bayyana shi dai sabon shugaban gane mai jiran gado nana kufa ado na jam'iyyar adawa ta npp ya sha yaya ta matsalolin tattalin arziki da gane ke fuskanta ne wajen yakin neman zaben nashi inda ya zargi shugaba muhammad da jam'iyyarsa ta ndc da cewa sun kasa to muna baku labaran nan daga sashen hausa murya amurka ne a birnin washington dc a najeriya mutane akalla talatin suka rasa rayukansu lokacin da wasu 'yan kunar bakin wake 'yan mata suka saki babamansu jiya a juma'a garin madagali da ke can jihar adama a arewa maso gabacin ta najeriya rundunar sojan najeriya dai ta dora laifin wannan farmaki ne akan kungiyar boko haram wacce daman ita ce akan dora irin wannan laifi na kai irin wannan hare-haren duk da cewa har zuwa yanzu nan boko haram bata fito ta sa kai ta ɗauki alhakin kawo wannan harin na madagali ba kakakin rundunar soja manjo badere a kintoye ya ce ko bayan wanda aka halaka din harayo wasu mutane 67 sun samu munanan raunuka kuma an kwashe su zuwa asibiti daman da shi wannan gari na madagali ya jima a hannun yan boko haram kafin sojan najeriya su darkake su su bar garin ya sake koma hannun hukumomi shugaba barack obama na amurka ya umarci hukumomin sana leƙen asiri da su gudanar da cikakken bincike na bindiddigin satar hanyoyin sadarwar duniyar gizo ta intanet da aka ce wasu kasashen ƙetare suna yi ko kuma sun yi da niyyar katsalandan a zaben shugaban ƙasar da aka kammala a nan amurka sanarwar ɗaukar wannan matakin ta biyo ne bayan gagarumin matsin lamba da 'yan majalisar dokokin amurka musamman 'yan jam'iyyar shi obama wato democrat suka yi na cewa sai a bincike rawar da lasha ta taka a wannan al'amari na shishige a cikin wannan zaben eric schultz mataimakin sakataren watsa labaran fadar white house ta shi shugaban na amurka ya gaya manema labarai a jiya juma'a cewa irin wannan yunkurin na amfani da hanyoyin sadarwar duniya gizo ai ba yau aka fara shi ba duk lokacin da aka zo zaben amurka akan sami irin wannan ya ce binciken da za a gudanar yanzu ma mai zurfi ne kuma za a kuma baya a faro shi tun daga zaben shugaban kasa na shekarar 2008 lokacin da aka zargi china da yin irin wannan sanne-sanne din to yanzu kuma wasu alkalin masu nuna makudan kudaden da su 'yan takarar shugaban amurka din suka batar a zaben da aka kammala inda aka nuna cewa donald trump ya kashe nasa kudin na aljihun shi dala miliyan 68 wajen gudanar da yakin neman kamfansa. hukumar zaɓen amurka ta ce idan aka haɗa abin da shi ya kashe na ajihun shi da kuma abin da hukuma ta bashi duka duka donald trump ya kashe dala miliyan 94 wajen yin kamfen ɗin nasa to amma abokiyar takarar shi hillary clinton ma ta fi shi kashe kuɗi domin ita ta kashe dala miliyan 132 ne a ƙoƙarinta na neman zama shugaban amurka da kuma bata samu ba. wasu bayanan gwamnatin amurka kuma sun ce yawan mutanen da ke mutuwa saboda amfani da hodar iblis da heroin ya zarce mutanen da ake kashewa da bindiga a kasar bayanan sun ce an jima yawan irin wannan mutane yana ta karuwa amma alkalmin da aka samu a wannan lokaci su nuna cewa daga shekarar 2015 zuwa yau mutane sun fi dubu hamsin da suka mutu daga amfani da miyagun ababen sha masu maye amurka labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc masu mu sai a gyara zama ga ibrahim alfa ahmed zai gabatar muku da shirin karamin sani Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi ne. Sannu sannu da ɗan birni. Ba ni tambarin ɗan I'm to the babu lafiya shargal. Ku bani ɗan birni da kare da bare baba. In sarki da lafiya yake sarki in babu lafiya komai. Mu doka tamburan ɗan birni da kare da bare baba. To ma da kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro. zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirinmu a yau. Malam Ibrahim sannu da ƙoƙari kuma barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau, muna nan ɗauke maku da rahotanni guda hudu. Rahotonmu na farko zai yi magana a kan bikin ranar tunawa da masu ɗauke da cutar sida da ya gudana a jihar Neja. Ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware kowace ɗaya ga watan Disamba domin gudanar da talurruka jerin gwano da kuma laccoci domin ƙara yaƙi da cutar ta sida mai kare garkuwar jiki. Rahotonmu na biyu zai magana ne akan irin cututtukan da ke addabar al'umma yayin yanayin sanyi da hunturu. Shi kuwa rahoton na uku zai yi mana magana ne akan taron yini guda da ya gudana a Bauchi game da rage mace-macen mata yayin goyon ciki da haihuwa. Shi ma rahoton na hudu zai yi magana akan nasarorin da aka samu a jamhuriyar Nijar wajen yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro wato malaria. Baya ga waɗannan rahotannin Muna nan ɗauke muku da kashi na ƙarshe na bayanan da ya gudana da masana harkar kiwon lafiya suka gabatar da lacca a wajen taron gangamin kiwon lafiya da hukumar gidan rediyon muryar Amurka da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashe na ƙasa Amurka wato USAID suka gudanar kwanakin baya a garin Kagara da ke jihar Neja. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Ma da lagai da Mamman Nasir. wani tamburin nan birni da kare da ma ba sai mun yi tanadi na rigakafi domin iyan mu koko ɗan dan wani tamburin nan birni da kare da ma ba sai mun yi tanadi na rigakafi domin iyan mu koko ɗan dan wani tamburin nan birni da kare da ma ba an kwana lafiya baba ina tanadin da kan yi wa 'ya'ya wani tamburin dan birni da kare da ma ba kwana lafiya ummi ina tanadin da kan yi wa Ba ni tamburin dan birni da kare da bare ma ba mun wanye da lafiya an ina ƴan da gwada gwai ƴaƴa ni tamburin dan birni da kare da bare ma ba mu doka tamburin dan birni da kare da bare ma ba Ranar ɗaya ga watan kowace Disamba Rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin tunawa da ƙara himma wajen dakatar da yaɗuwar cutar sida mai kare garkuwar jiki wato AIDS. A jihar Neja an gudanar da gangami na musamman, in ji wakilinmu Mustapha nasiru Batsari. Kamar kowane ɓangare na faɗin duniya a jihar Niger Najeriya ma an gudanar da gangamin ranar ɗaya ga watan Disamba domin faɗakarwa akan yaƙi da cutar sida ko kuma HIV mai karya garkuwar jiki. a cikin zantawar da na yi da kwamishinan lafiya na jihar Niger a cikin wani yanayi na jerin gwano Dr. Mustapha Jibril ya ce kawowa yanzu mutane dubu talatin ne ke dauke da cutar ta HIV a nan jihar Niger al'amarin da ke nuna cewa an samu raguwar masu kamuwa da cutar matuƙa. Muna da mutane dubu talatin da suke wannan cutar yanzu a Niger sannan mutane dubu goma sha bakwai suna kan magunguna din ba kowa da kowa yake ba magani ba amma zuwa shekara da muke so mu shiga yanzu nan ah, majalisar duniya gaba ɗaya na kan kiwon lafiya suna son cewa duk wanda ke da ciwon nan ko ya kai lokacin abin sai ka kai wani lokaci ake baka magani amma yanzu sabon tsalon da ake sa a ɗauka shine duk wanda ke da ciwon nan kowa da kowa a bashi magani ko da ma ciwon ya yi tsanani ko bai yi tsanani ba saboda haka a nan a cikin ma north central zone gaba ɗaya za ga nan jasir nake da lowest amma wani mutane masu wani david amma duk da haka muna son sai mun tautar da cewa ba mai ciwon nan ba mai cutar nan gaba daya shi yasa muka ci gaba da wannan ah, tafiya shi yasa muka fito yau mu zo mu ƙara fadarkar kan mutane cewa wannan cutar ba dai ta tafi ba mutane su san da cewa cutar tana nan tare da mu kuma ya kokari a tautar da cewa ko mutum daya ba shi da wannan cutar so mun fito kuma mu ƙara gaya mutane cewa maganin ma wanda suke kamu da cutar ana da shi ba an san kuɗi? A baya dai an sha samun ƙorafe-ƙorafe daga waɗanda suka kamu da cutar akan nuna masu wariya musamman idan suka je neman aiki a ma'aikatan gwamnati. To amma a yanzu kwamishinan lafiyar Dr. Mustapha Jibril ya ce sun ɗauki mataki. To a lokacin rashin sani ne. amma yanzu na ƙara da kan da ake ma jama'a sosai yanzu nan eh, mutane tun da kowa tun fada ana tsoron cutar tunanin cewa mutum ya kamu da shi mutum zai mutu kuma da ana tunanin cewa ba san mata ya ake kamu da cutar ba ana ganin kamar idan mutum na da cuta da idan ka taba shi ko ka tsaya kusa da shi zaka kama da cutar amma yanzu kowa ya ƙara sanin cewa cutar na ana kama shi idan mutum ya yi eh, kwana da kamar na mace ne ko kwana da wani ko mutum an zuwa mishi jini a jiki sannan majalisa an riga an sa doka kuma nan ja da kan cewa kar a babbanta su wurin dokan aiki da sauransu nan ja state cikin state a Najeriya da suka sa wannan dokan cewa duk inda suka zo su ma a dubiye su kuma mutane tunda cutan ba yana kama da mutane a hakan nan bane so abin matsalar ah, dokan na nan na aiki eh dokan ah, yana yana aiki sosai yana yana aiki sosai kwamishinan lafiya na jihar Niger Dr. Mustapha Jibril Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Ganin yanayin da muke ciki yanzu na sanyi da hunturu, yanayin da ke ɗauke da cututtuka daban-daban. Wakilinmu na kanan dabo Muhammad Salisu Rabiu na ɗauke da rahoto akan irin cututtukan da yanayin ke ɗauke da shi. Farfesa Isa Bakar babban likita ne a asibitin koyarwa na Malam Aminu da ke Kano ya bayyana irin cututtukan da ke addabar yara a lokutan sanyi wato lokacin sanyi lokaci ne da yake zuwa da hazo a ƙasar mu nan da a nahiyar mu ta afirka wanda muke gefen hamada dinnan wato wannan hazo za ka ga in ya zo akwai kaman ƙura da yake damun mutane ga kuma sanyi da yake shiga jiki to hakan yana zuwa da wasu cututtuka waɗanda ba dole ne za a same su da yawa ba lokacin da babu wannan kamar mura da tari za ka ga suna ɗan yawan aukuwa musamman ga yara ɗin to idan su yara saboda rashin ƙarfin garkuwar jiki idan an fara ɗan muran nan tarin nan ya gangara daga hanci zuwa ɗan wajen makogoransu su babu wuya za ka ga ya sauka zuwa wajen huhunsu ya jawo tari na sosai kamar pneumonia ko kuma ya je ya haɗa inda akwai wato alaƙa da maƙogwaro da wajen kunne to shi ma wannan yana iya jawo ciwon kunne kaga ko ruwa yana zuba kuma babu wuya su a yara wannan abin zai iya shiga cikin abin da ya eh, wato da ya kamar murfi ne na abin da ya tafi daga kwakwalwa wanda ake kira spinal cord dai to hakan shine sai ya jawo musu sankarau irin nasu na yara wanda zai iya faruwa ne daga irin waɗannan ƙananan cututtuka na tari haka to zai iya jawo musu irin wannan sankarau ɗin to sai kaga kuma zai iya koya yara a yi asarar ransu ko kuma su samu wasu matsaloli kamar na kurmancewa ko wani na ƙasa dai haka wanda zai daɗe a jikin yaro to wannan yana daga cikin matsalolin da za ke samu na biyu kuma za ka musu gasu irin a lokacin sankara lokacin tusayin daga kuma zai iya koya yin nan idan dai ya abin yara a zo da rashin sara a lokaci ne wanda kowa mutane ana son a zo a ɗan rika rufe ɗaki don a ji ɗumi to zaka ga wasu kuma suna kwana su barkate masu da yawa a ɗaki to irin haka yana haifar da annoba ta tari ta wannan kaman um, sankarau ɗin wanda yake zuwa da annoba yawancin annobar dama sankarau da ake samu a irin wannan yanayin ne na sanyi saboda mutane suna kwana tare numfashin wannan yana shiga na wannan shine sai a fara samu tana yaduwa to kafin ta bullo ta yawa zafi ya zo shine sai ga mutanenmu ana kuskuren fassara abin a ce zafi ne yake jawo shi ainihi tun daga lokacin sanyi ne to banda sankarau kuma sauran cututtuka waɗanda ana yada su ta numfashi ma a yanayin sanyin sukan ɗan ƙaru saboda kamar yadda na yi bayani mutane suna zama cikin ɗaki a kukkulla ko'ina sai ka ga to inda ƙwayoyin cuta in wani ko tari ne ya yi zai za su riƙa yawo a cikin ɗakin sauran mutanen da ba su da cutar za su iya kamuwa to hakan yana haifar da waɗannan eh, cututtuka na tari kamar wato su yi tarin shiƙa tarin eh, shiƙa inda ake samun shi ko tarin fukama inda aka samu rashin sa'a zai iya daɗa yaɗuwa ko ƙyan dama saboda ita ma ta atishawa da sauransu ake samun yawaitar su to in dai har za a rika kulla wuri ana zaune a ciki kuma za su iya yaduwa farfesa isa abubakar ya yi fatan iyayen yara za su ɗau matakan da suka dace don kare 'ya'yansu daga kamuwa da cututtukan da ya lasabta muhammad salisu rabiu murya amurka daga kano nigeria. A gaida Muhammad Salisu Rabiu daga kanan Dabo. A jihar Bauchi an gudanar da taron bita na yini guda domin kara samun mafita game da mace-macen mata yayin goyon ciki da haihuwa. Wakiliyarmu Amina Abdullahi Girbo na ɗauke da rahoto. An gudanar da taron bitan wuni guda don duba yadda za a haɗa kai game da mace-macen mata masu juna da ƙananan yara da yake bayani shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko famasi Adamu Ibrahim Gamawa. Yau mun zo ne saboda akwai research da muke yi mu da World African Health Organization saboda mu ga yanda wannan research za a iya implementing ɗin shi a mu policy makers mu haɗa gwiwa da mu da wanda suke research so that za mu implementing din shi a communities din mu muna da matsala na mace-macen mata da ƙananan yara ba a Bauchi state ba a duka Nigeria to muna so mu ga menene za mu iya yi wanda za mu implementing a communities din mu wanda zai reduce wannan in aka yi research result din ba wai a ajiye shi ne kawai a library ba a'a a kawo shi mu policy makers mu implementing din shi yanzu muna research a turo local government yanda za mu ga home visits yanda ma'aikata su dinga shiga gida-gida suna interacting da mai gida da matar gida su ga wani irin abubuwa za su dinga yi don su ƙara lafiyan jikinsu yanda za su sami juna biyu cikin ƙoshin lafiya har a zuwa haihuwa to idan muka ga wannan abin ya aiki mu kuma yanzu policy maker za mu ga yadda za shiga gida gida muna irin wannan home visits to abin da dai ake so kawai a takaice shine kanin shi mai research wato bincike kenan shi mai aiki ma'aikaci wato policy maker a ga yadda za su haɗa gwiwa da implementing din abin da aka ga yana amfani a cikin community pharmacy Adamu Ibrahim Gamawa kenan Amira na Ponwan shiyar Bauchi Hajiya ya nan Muhammad Gidado muna wannan aiki ne tare da wasu ma'aikata ma'aikata ma'aikatan lafiya da ma'aikatan local government da sauran mutane so uh, duk dai abin da ya akan a rage mace-macen mata da wahalhalu da mata suke sha lokacin da suna da ciki kuma mukan nuna musu kamar uh, alamomin hasari kamar su kumburin kafa su uh, kumburin fuska dai sauran abubuwa wanda yakan kawo musu illa lokacin da suke da ciki don saboda idan su ga wannan alamomin su tafi asibiti duk dai abin da muke faɗa shine akan mata kar su tsaya idan suna da ciki suka ga wasu alamomin da yake damun su su tafi asibiti su daina cewa a za mu sha wancan jiko za mu sha wannan jiko su je asibiti za a duba su yadda ya dace kuma a ba su maganin da ya dace kuma idan suka je asibiti don allah in an ba su magani su sha kar su zo su zubar da shi. Ajiya ya gana Muhammad Gidada kenan Amira na Ponwan a jihar Bauchi. Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. A jamhuriyar Nijar, masana harkar kiwon lafiya sun bayar da haske game da nasarorin da aka samu wajen yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro wato malaria. Shu'aibu Mani na ɗauke da cikakken rahoto. Ga yadda ta saba ta annaci ga mata masu ciki da ƙananan yara, cutar zazzabin cizon sauro ba ta da lokaci, muddin babu kiyayewa da matukar tsabta. wannan shekara ta 2016 muhammad dawari janjuna kwamishinan yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro a cikin jiha ya tabbatar da waɗansu alƙalin kamar haka duk mace-macen da maka ana yi duk cikin wajen kankanan yara ne wajen mata masu juna biyu nan an samu ragowa akwai sauki kwarai shekara biyar da sun gauci sai ga cikin shekara guda an samu mace wajen arba'in talatin da takwas talatin da biyar wani sun karsu amma kaga yanzu abin yana ta rage yanzu an kai ga 2016 mace guda bakwai dai an ka samu wanda sun karasu su kananan yara su kananan yara an samu 444 gaba daya cikin jihar mara da zunguru to ka ga abin shi na da yawa don 444 ba kaɗan da bane haka gani me ya kawo haka abin da ya kawo haka shine eh, gargaɗin da muke ma mutane muna yi iya kayan kuma kuna yi iya kayanku amma duk ba su shi ne abubuwan da an ka ce su kiyaye shi ba su yi da yake ya da sanin illolin cutar zazzabin cizon sauro muhammad lawali wani latizo cewa ya yi kasu a gida na matakin da na ɗauka ni da kaina ina da gidan saburona matata na da nata Du yara na kowa da kowa na da gidan saburinsu kuma ha in baki muka yi muna da seko wanda in ba ko muka yi ko baki muka yi wato kenan sai sun kwana cikin gidan saburo ka taba samun matsalar saburo ana matsayin ce ka san lokaci a nan maradi saburo akwai bari ma wanga lokaci ga duk wanda bai dauki mataki ba wato kenan ya samu da ke jira shi bakin kofa gidan akwai kwalbati wato kenan saburo na matsaman duk da waɗansu mutane kan yi biris da hudubar likitoci muhammad lawari janjuna kwamishina na yaƙi da cutar sauro a cikin jihar maradi ya ce su kowane lokaci akwai matakai matakin da muka ɗauka kun san shi ga halin da muke yanzu cikin yanzu cikin kamfani ɗin cps muke wannan wanda ake nan cikin garin maradi gida gida ake shiga ana ba ana rigakafin yara ana ma yara rigakafin masasar cizon sauro to sai dai yara kada ta shahawa daga shekara daga wata uku zuwa shekara biyar to kenan yanzu ina kira zuwa gargadi gargadi shine a ci gaba da kyautata muhalli don yaƙi da sosai sauro likitoci su gaɗe sun yi kaɗan da su ita matsawar wa'anda za a ya kayan su ma ba su gane ba sun ga kama abin bai ba dole ba sai mutanen gari jama'a sun kama su ma sun ba da nasu kokari ga kyautata muhalli zai na magana gidan sange ta kwana magana gidan sange ai ba a daɗe da ba da gidan sange ba to muna sa ran ko don wannan kama wannan gidan sangen akwai shi yana nan amfani da shi don saboda gidan sange babbar kariya ce ga sarki na sauro ka ji kuka ne sai dai daga can waje gidan sanyin da gaba da mai magani ne duk sauran da taba shi yana mutuwa don ka kun ga kenan ana samun ragowar sauran tun in zuwa ya ta waye za ka ganin su barja ta gasa da sun mutu an samu ragowar sauran da kai ne kuma iyali suna kwana lahiya lau cikin sannan masassara ita ma da kanta ta rage da in ka ta gidajen likita za ka iske yara barkatai shu'aibu mani murya amurka daga Maladi. jamhuriyar nijar a gaida shu'aibu mani daga jamhuriyar nijar Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo maku kashi na ƙarshe na jawaban da masana harkar kiwon lafiya suka gabatar a taron gangamin kiwon lafiya da gidan rediyon muryar Amurka da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashe na ƙasar Amurka wato USAID suka gudanar kwanakin baya a garin Kagara da ke jihar Neja. Yau Hajiya Kulbaƙo za ta ci gaba da bayanin irin abubuwan da mace mai ciki ya kamata ta yi da kuma matakan da ya kamata ta ɗauka zarar ta ji wasu alamomi sun canza a tare da ita. Mace mai ciki alamomin da za su sa ta rugo da gudu ta wuto asibiti na ɗaya tsananin ciwon kai na biyu idan mace mai ciki ta ga jini ta garzayo ta wuto asibiti idan mace mai ciki ta ga hannun jaririnta ya turo ta garzaya maza ta wuto asibiti mace mai ciki idan tana zaune kawai ta ga wani abu kamar hanji hanji ta garzaya ta wuto asibiti ana saurare na idan mace mai ciki ta ji jiri jiri an san yana da alaka da ciki amma ba a zama gida babu wani abin da mace mai ciki za ta kula da shi ta ga yana damuwa da ita a cikin gida ta ce ta zauna ai wance ma haka ta yi har ta haihu ba haka bane idan wance ta sha baki tabbata in ke za ki sha ba saboda haka nan ba a ƙidan arziki ba ne mace mai ciki ta zauna gida tana ganin abubuwan da bata san su ba a da to baya ga haka sai abin da ba ku so in faɗi idan mace mai ciki wata ya kai tara ta fara jin alamomin haihuwa ta yi maza ta je asibiti matsalan mu kenan mace wance ta haihu a ina a asibiti o oh, ta kasa ta kasa jika lamin wai ta kasa ita ko ce ta kyauta ma rayuwanta da ta je ta haihu a asibiti ba kasawa ba ne mace ta haihu a asibiti Shi ne ingancin lahiyanta da rayuwar ɗan da take tare da shi saboda allah kaɗai ya san yadda za a ƙare allah kaɗai ya san yadda za a ƙare saboda haka na, ina ba mu shawara mata ina ba mu shawara a yi ƙoƙari a dinga zuwa awon ciki a yi ƙoƙari a dinga zuwa haihuwa a asibiti a yi ƙoƙari yayin da kika haihu kina haihuwa za a yi maɗannan rigakafi na farko za a yi mashi kin ga ɗan nan ya samu mataki na farko a kiwon lafiyan shi daga isowan shi kin tarbe shi da wannan ke kuma kin haihu a hannu na ƙwarai wanda yake sai dai Allah ya kiyaye amma muna fatan cewa duk wani abu da ke bukata a lokacin nan zaki same shi sai dai abin da ubangiji ya hukunta a kan ba wanda za ya canza shi saboda haka nan a kula hajiya kulu bako kenan babbar jami'ar kiwon lafiya a karamar hukumar kagara da ke jihar neja yayin da take wa taron mata jawabi a gangamin kiwon lafiya da gidan rediyon muryar amurka da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashen ƙasar amurka wato usaid suka gudanar kwanakin baya a garin kagara da ke jihar neja ibrahim alfa ahmed gare ka. Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi nasiru birnin yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau ibrahim alfa ahmed ne ke cewar mu huta lafiya kafin mu karkare shirin ga takaitattun labaran duniya to an yanka ta tashi a kasar gambia fa inda shugaban kasar da aka kada a zaɓe ya jame wanda da bakinsa ya ce ya yarda da an kada shi din yanzu ya canja ra'ayi ya ce bai yarda ba da sakamakon wanda aka bada kuma jiya a cikin jawabin da yawa al'umma kasar shi jami wanda ya share shekaru 22 yana mulkin gambia ya ga musu cewa shi wani sabon zaɓe yake so a zo a saki kalamu nashi an ce ya jefa ƙasa cikin rudami da rashin sanin makoma ta kuma wannan ba karamin ci baya ba ne daga mutumin da a makon jiya ba da nisa ba ya kira mutumin da ya kada shi wato adam baro ya tashi murna kuma ya alkawarin cewa zai sauka ya hannunta mushi ragaman mulki din a gane kam wato bayan da madugun yan adawa na na kofa ado shi ma ya kada shugaban da ke kan garaga john da ramani mahama shi mahama ya kira shi na na kofa ado din shi ma ya tashi murna daman shi muhammad yanci bai ma bari a hukumar zaɓe ta kammala ba da sakamako ba ya kira abokin nashi a najeriya an yi asarar rayuka da yawa akan wani hari na 'yan kunar baukin wanki da aka kai a madagali a jihar adamawa Masu mu anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can da al'asar idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin abokan aiki da duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri, nisar filhashin kuma da ke cewa ku huta lafiya.